taɓa kalashe. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu kuma da saduwa a daidai wannan lokaci cikin shirin taɓa kalashe. A shirin na wannan mako a yau za ku kasance ne da ni Muhammad Bello wadda na shirya shi zan kuma gabatar. Shirin na yau dai zai kai mu yankin Ibo a kudu maso gabashin Najeriya inda salon al'adarsu ta rufe mamatansu ke ci gaba da daukar hankula musamman ma kan yadda tsatsaba-tsatsaban al'adu suka yi waita na musamman kashe kimimin kudade a bikin binne gawa din wadda kuma ke ci gaba da zama abin kallo ya koma sama. al'adu na al'umma. yayin da harkar yi wa gawa sutura tare da binne ta ke zaman al'amari mai sauki matuka ba kuma tare da ɗaukar wani tsawon lokaci ba ga wasu al'ummomi harkar ta rufe gawar na zamewa wani al'amari mai tattare da babban tanaji da kuma gudanar da kasaitaccen biki mai cike da shagulgulan ba da labari domin za a ci a sha a yi rawa a yi waƙe-waƙe da suka haɗa da na alhini da kuma taka rawa kamar haka. Ibo a yankin ibo da ke kudu maso gabashin najeriya in ana batun binne gawa to fa batu ne da ya zama wani babban al'amari mai cike da gagarumin shagali da kashe manyan kudade mr ikena Ugocha matashi ne dan kabilar ibo da ke cewar tun aka haife ni na taso ni na san ibo ba sa wasa da bikin binne gawa musamman ma idan gawar babban mutum ce maimakon yin kuka suna amfani da bikin don gudanar da babban shagali big Shagulgula yayin binne gawa shagulgula ne da ba su da kutanci da kowane biki a yanzu a yankin na Ibo ta yadda ma kimimin kudade da ake kashewa yayin binne gawar ya sa mutane da dama sun jingina harkokin kasuwancin su ga harkar tarfe gawa misali ta fannonin kera akwatin gawa yan kaɗe kaɗe da wake wake da masu yin kukan mutuwa na kuɗi tun ranar talatar kowane sati ne dai a yanzu jama'ar ta kudu maso gabashin na Najeriya ke tanadar tikitin mota ko jirgin sama don tafiya zuwa yankin nasu don halartar bukuku. hukun binne gawa. Mr. Amugo Kenneth Iba ne a jihar Imo kuma na tuntube shi a daidai lokacin da suke kokarin binne wata gawa ya ce. Kacar kashe kudade ita ce ake fuskanta a yayin binne duk wata gawa a nan yankin kuma a maganar da nike da kai muna kokarin binne wata gawar mahaifin wani matashi ne da ya ɗau shekaru uku kenan yana tsimayen ranar ta yau inda yake tunanin kokarin ganin an yi shagali babba da za a ji ko ina. A nunar dai cewar akwai matakai har uku na game da yadda waɗannan shagulgulan binne gawa ke gudana a yankin na Ibo, wadda kuma suka danganta da yanayin ƙarfin mutum. A mataki na ɗaya, mutum na iya kashe miliyan ɗaya da rabi zuwa biyu a hidimar binne gawa. Mataki na biyu kan kama daga naira miliyan uku zuwa biyar. Mataki na uku kuwa, wadda shine ƙarshe na ƙoli, kan kama daga naira miliyan biyar zuwa har miliyan hamsin koma abin da ya fi haka wannan bikin binne gawar mahaifiyar wani kasaitaccen mai kuɗi da ke da mallakin kamfanin cubana group mai suna obi cubana da ya gudana a garin obi a jihar anambra shagulgulan da aka gudanar din an nunar ba taba ganin irinsu ba a tarihi a yankin tala'akari da nairori da dalolin amurka da aka yi ta watsi da su a gurin bikin barista aci opaga ɗan yankin na iba ne display of affluence Shagali a bikin binne gawa magana ce kawai ta san nuna isa, amma dai al'adar mu bukatun kalilan ne, kamar gabatar da akwatin gawa da saniya tun zai iya ba magabata, sannan sai doya da ababen sha da mazannuwa, amma sauran duk da kake ji da gani nuna bushasha ne kawai, amma ba wai dole ba ne ga al'ada. Bikin binne wannan gawar ta uwar ta Obi Kubana dai, an ce abokanansa na arziki sun haɗa masa kuɗaɗen gudunmawar naira miliyan bakwai. bakwai da shanu guda ɗari biyu da arba'in da bakwai adadin shanun da aka yanka yayin bikin sun kai ɗari uku da arba'in da shida awaki saba'in da biyu raguna ashirin da giya mai tsada cikin motar tirela game da buhunan shinkafar waje guda talatin sai uwa uba akwatin saka gawa na naira miliyan talatin yayin bikin dai an tabbatar da ganin dan mamaciyar wato mr obi cubana na sanye da wata sarka ta zinare mai dauke da kartaccen hoton mahaifiyar tasa da ta rasu da darajar ta ta kai naira miliyan arba'in a bikin aikin dai na binne uwar ta kubala an tabbatar ba ƙaramar cashewa aka yi ba Mr. Eze Obinna ɗan ƙabilar ta Ibani kuma ya kare ɗabi'ar ɗara sa'a a lamarin na binne gawa a yankin. To yanayin karfin ka ne kun ka ga Igbo zai yawo ya fi so komi shi a ji a gane ba competition ba fa amma dai zan ce za ka gan su ana abu kaman competition ne ka wannan tradition ne culture su ne ko aure za yi ko gawa ma za a binne ko menene ma za ka gan an taru ana kashe kuɗi mutane a taru a siya wannan a siya wannan za ka gan ma aure ma aure ma za ga gan. wani ya kashe kusan miliyan 20 ana binne gawa ma zaka ga wani ma ya kashe kuɗin na man da ma baka samani ba zaka ce to wannan kuɗin da ake kashewa na menene to sai dai kuma fa da dama da ke cikin fatar gazayin hidimar binne gawa a yankin musamman ta iyaye kan zaɓi su ci gaba da jinkirta bikin binniyar har zuwa lokacin da Allah zai huwace musu yanayin kuma da ke jallin barin gawawaki su ci gaba da kasancewa a je a ɗakunan ajiye gawawaki wala Allah na asibitocin gwamnati ko ma masu zaman kansu a shekarar 2019 asibitin koyarwa na jami'ar tarayya ta birnin Fatakwal wato University of Port Harcourt na ɗaya daga guraren ajiye gawawaki da suka koka a kudancin ƙasar domin asibitin ya yi shela ga masu gawawaki da ake ta ajiye da su har sama da shekaru uku da su gaggauta zuwa ɗauke su. Hukumar asibitin dai a wannan lokacin da ta nunar akwai kimanin gawawaki hamsin ta yi barazanar yin amfani da duk wani salo don kawar da gawawakin daga doron ƙasa domin ta koka kan yadda gawawakin ke ci gaba da zamowa barazana ga lafiyar ma'aikatan asibitin da ma jama'ar da ke makwabtarsa. Dr. Jibril Muhammad Bashar babban likita ne a kasar kuma ya bayyana kaɗan daga matsaloli da ka iya tada hankalin masu ajiye gawakin tsawon lokaci. Akwai wanda yake da alaka da wari da ita gawar take fitarwa saboda daɗewar da ta yi ko dai ba a kula da ita ba ko kuma saboda wa'insu matsaloli ta samu matsala har ta fara riɓewa tana ba da wannan warin. Na biyu kuma shine abin da yake da alaka da ƙwayoyin cututtuka da za a iya ɗauka daga gawa. Duk da cewa ƙwayoyin halitta da akan samu a jikin gawa kala biyu ne akwai waɗanda suke iya haifar da cuta akwai kuma wanda ba su haifar da cuta to amma anan ina so masu saurare su sani cewa Kwayoyin halittar da akan samu ko kuma suke taimakawa wajen riɓewa ko lalacewar gawa su waɗannan ba sa haifar da wata cuta sai dai kuma lokacin da aka yi rashin sa'a mamacin ya mutu da wata lalura ko wata cuta waɗanda kuma ana kyautar tsammanin za a iya ɗauka daga gare shi. Da daman dai mabiya addinai da al'adu daban-daban na duniya sun aminta da cewar lallai gatan da ya kamaci gawa ko tawaye shine cewar ko ba daɗe ko ba jima abin ne ta a ƙas. Sai dai fa akwai wasu ƙalilan al'ummomi masu al'adun ban al'ajabi na game da yadda suke binne gawawakinsu nan ba daɗewa sosai ma a jihar akwa ibom a najeriya an taɓa samun wani babban jami'in gwamnatin jihar da ya taɓa binne mahaifinsa da ya rasu cikin wani kabari da aka sanya wa na'urar sanyaya ɗaki wato ac bayan ƙawata kabarin da ya yi da kayayyakin alatu magana ta gaskiya dai da da yawa yawan jama'ar duniya suka yi amanna da ita ita ce cewar ɗan adam daga ƙasa aka samar da shi kuma daga ƙarshe ƙasar zai koma. so al'umma amfana a duka lamura da sun tsaya lallai za a mu bayyana musu sai mu To jama'a a nan ne wannan shiri na taɓa kalashe zai yi ɗiga aya kuma a madadin abokin aiki da kuka ji muryarsa ni Muhammad Bello a yankin Naja Delta da na shirya kuma na gabatar nake cewar ku zama lafiya.